Allah mai iko shi za aka ce idan Allah ya saka uban ko ma hakika kin san abin da na tuna nake jin daɗi nake ji ina cikin nishaɗi yadda kika karɓe ni ni da duk tunani na wallahi makoci na ya min shigan sauri sai kuma gashi ina zuwa sai naga kin karɓe ni fiye da nake zato wani abun ya daɗi gaskiya ne ai ka san an ce rabon kwado baya taba zuwa sama ko da ya zai faɗo ai ko wannan ya faɗo ko wannan ya faɗo saboda ni jinki nake a zuciyata <laughs> a zuciyata nake jinki ina yadda kika san janyo ranar auren nan ya matso kusa wai wannan mala lafiya ya haka kuma ashe wannan da irin munafunci ne wace ana neman aure cikin aure haramun ne fa wani ne aure cikin aure kai dai kin san cewa ai ai da kuɗi na a gurin ki dan me zaki bar wani katon banza ya zo gurin ki to kuɗi aure ne kai kuɗi aure ne sadaki ne ana neman aure cikin aure ba kuɗin na ganin na so bane to sai yanzu na gane cewar eh da na ɗauka laure ita ce munafuka ashe ga kasu gumin dan iska tsinan nan tataccen dan iska ana wa dan iska kai kai dan iska kai ne dan iska kai dan iska kai din ni dan iska an ce ma dan iska na muke ni dan iska ni dan iska kamara ni dan iska kamare ni ni dan iska kamare wayo Allah me haka Haleluya, wala me hakan dan Allah wallahi Allah in ba za ku daina ba na fasa eh eh Sika Sake mi riga. Sake mi riga. Wallahi Allah in ba za ku daina ba dukan ku na fasa. Dole yake ƙara mata a cikin gidan nan ko dan ya sami iyali. Ijab. Ni za a yi wa ture ka zaka kwashe kwai? Wato abin da nake ba wasu za a zo a min a gidana? Kina zaune a gidan nan zaki ji an shigo da ita. Ina. Ki zauna. Sai ka ce ba laure ba. abun da nake wasu a yi min a gidana ai ba zai yiwu ba. Ina. <laughs> Kina mamaki. ni dai yanzu shawara nake baki ba zama za ki haka nan ba don haka idan mijinki ya dawo gidan nan sai ki tare shi amma duk wacce za a yi au wai kina nufin don ya wala zai min karin kishiya sai in tare shi mu da hankali a gidan nan ha lalle baki san lauri ba ai ni miji na ko mata goma ce zai auro ya kawo gidan nan bai kai abin da zai sa har na tare shi mu yi rigima akai ba saboda ni ai duk matar da kika ga mijinta zai kara mata kishiya ta tada hankali to wallahi bata san me take yi ba domin ko da ta tada mishi da hankali sun yi hayaniya bai zai canja mishi ra'ayi ba ƙarshe ma idan ta matsa sai igiyan auren ta ya tsinke to me aka yi kina nufin yanzu haka za ki zuba idanu ki yi shiru ki zauna habiba ta shigo miki gidan nan matsayin kishiya ai ni laure idan ina raye ba za a min kishiya ba ba mata ba na to ki kallo idan kika gani laure aka min kishiya a gidan nan to ban cika suna na laure mai mayafin sharri ba <sighs> ki zuba ido ki gani Ke kika dama ma ina shirin zuwa mm. sai an ji ba zan taho ina nan tafi Allah ya kawo ki lafiya amin amin dai kiyaye laure ne fa mai mayafin sharri Allah ya sa dai ba dan na cinya zamu zo ba <laughs> ina sai dai wani gidan kar yanda kika yi wa mahaifiyar Hafsa kika fidda ita a gidan ita ma in ta shigo da miki haka abin da nake guje miki kenan kuma kisa abin da ke kara bani tsoro tsoro yalwa idan kika bari aka auro miki habiba to ki fara hirga kwanakin ki da ya rage a duniya don kin kusa shege a walahira kenan ban gane ba ki sai me cewa kanta tana da kanjo kanjo yalwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ki ce ta wata kusa karewa to ba za ta taba yiwa ba insha Allah duk inda malamai da bokaye in dai suna ya suna suna doron kasar nan to wallahi tallahi wannan yarinya ba za ta taba shigowa cikin gida na gaya miki wallahi ba za ta taba shigowa cikin gida na ba in dai akwai malamai da bokaye wallahi ba za ta shigo ba bai zafi haka ba yaushe zaki tsaya bata kuɗin ki zuwa wajen malamai boka kina bata kuɗin ki a banza ha ba sai kace ke ba mace ba to ban gane ba za ki je gidan ya ke me kike nufi ai ko shedan da kansa ya sarawa mata baki san bai zaki ba yanzu kwantar da hankalinki zan je waje wajen yata anjuma ta haɗa min magani kala-kala wanda idan kika yi amfani da shi in kuma kika yi amfani da shi daidai yadda ta faɗa ko kara kika ajiye kika ce falalu ya tsallaka to wallahi bai zai tsallaka ba balle kuma ki ce mishi ga habiba daga kai ka kalle ta sai dai ya kara yin yalo ƙasa yana kallon ƙasa na ji daɗi da gaske kike laure haba me amfanin aminantakan namu kar ki da wannan kuma abin da nake so da ke yanzu yalwa mm. yau dai ko in ce kwanan nan dai in ba na kawo maganin nan ba kar ki nuna mai kuma kin san ma da batun ki kaba bakin ki ki sa zibki kip ki shuru ki zuba mishi ido idan aka kawo magani eh. ki san daga nan kuma ai koyo sunan ta kika kina ce haka ido ya kalle ta ba zai kalle ta ba insha Allah ba na san hadin ta ai san kawo miki kan har gida yanzu dai kar ki damu kar ma ki mishi magana to shikenan yanzu zan koma dan bai ma san na fito ba na zo bari in zo in ji labari wannan abu ya biya daga ma hankali bari in koma kai je yana nema ai dole sai an jima na gode kawata na gode a gaida gida yawwa yauwa ki san laure ba har yanzu ai ko za ki ji sakamako bi dadi ki ji ni zan kawo miki magani ai zaman aure kan dole sai ai in kika ga ba ai auren nan ba to ɗaya cikin su ya mutu in ba ka bake da kishi a dole wallahi tun ɗazunan nake jiran ki ina jiran ga ta ina za ki kullu na gama wanka na gama shirya zan tafi kasuwa ina kika ce magota na shiga gidan su laura wake laura nan ba za ki saurara mata wake laura nan hasana da na ce ke da ita ne ko kuwa ha kai kuma da ka shirya ka taba kwalliya haka ina za ka ina za ni da ya wuce kasuwa kasuwa za ni ban gane kasuwa ba okewa tan ka shirya za ka je gurin ta ko ka shirya za ka je gurin ta kira ka to billahi lazi duk abin da kake ciki na sani bar ka je in gaya maka munafikin banza munafikin wofi watan za ka yi aure baka gaya min ba ni za ka munafanta ba abin da ban sani ba komi laura ta gaya min to billahi lazi la ilaha illa inda ina gidan nan baka isa ka karo aure ba bar ka je in gaya maka yawwa yalwa ni kike kalla tsabar ido na kice da ni munafiki ni ne munafikin kai ne munafikin kai ne munafikin na mare ki ni za ki kalla ki ce munafiki to uwata auren kuma ma da take tunani to sai na auren uwata ce ki da zaki na aure wata abun ya kai har kamar yan tun kafin ma kai auren ko oh, to wallahi tallahi inda ina cikin gidan nan bar kara miki wallahi tallahi baka isa ba to wallahi baka isa ba wallahi tallahi baka isa ba sakan mu riga ba ki sakan mu riga ba saka ba ki sakan mu riga na ce ko kin ga kin ga saka mu riga saka mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baba mama <laughs> wallahi tallahi inda ina cikin gidan nan baka isa ka kara aure ba na gaya maka kenan uwata ce ke ba zan yi auren ba banda abin yalwa kuma a zo ana shan shayi ko a gayyace ni hmm? to ai gani ne kana shiryawa kuma na san ko ba ma haka ba tare muke karyawa ba shi yasa na ce bari dan karya kafin ka a to abin da nake so da ke da Allah yanzu in dai za a karya to a sanar da ni saboda ni ma a rika karyawa tare da kuma kuma kya tsaya kina shan shan tsuran shayi baki ba madara kina ji wannan ki bayar a so miki madara da bambita da milo da naskafin kuma a soyo miki kwai duk ki hada saboda ki dan ƙara kumari ki bulbulle ke tun kafin amarya ta shigo eh? Eh. ban gane me kake nufi ba ina nufin kada kada amarya ta zo ta ganki baki kuma baki kumari ba amma ta ganki bulbulle ke sai ta ji tsoron ki to rike saboda me nace ka rike to na rike har yanzu baka janye maganan wannan auren ba to wai har sau nawa zan gaya miki maganar ne yalwa mun yi maganar da ke ba su ɗaya ba su biyu magana auren nan tana nan to ya zan yi to bari ka ji in gaya maka yanzu nan ka janye magana auren nan sannan ka je gidan su yarinyar nan ka ce mata ba za ka yi auren nan ba yanzu nan eh, kake damu baba yanzu yanzu nan yawwa baba to abinda nake so ke to baba barin da an gaya miki baba ka ji ba ne ina za ka wai na ce gidan uban wa za ka iya eh gidan uban wa kwarai gidan uban wa Yalwani shi ke zagi? An zage ka kai abin da za ka yi. Ni za ki kalla ki ga wannan magana? An faɗa maka. Kama dai ni? Na ma. Ah! Billahi lazi ka daina duka na a gidan nan ina kyale ka. Ka rama? Ƙwarai da gaske, in ka dake ke ni yanzu ma zan rama. Ni na mare ki kika rama? An mare ka, kai abin da za ka yi, me za ka yi? Shi ne kika rama? An rama. aka gaya miki ni ma din ba mara mutuncin ba ne kuma sakamakon wannan abun da kika yi min ki je na sake ki saki uku kuma amarya ce ba fashi ce na yi ke din banza ke din wafi ki tafi na sake ki haka kawai zaki zo muna dokin doka ni da ke sai ka ce wanda muka aure a bariki a wurin sunna har in da ke ki kuma kira ma saboda zan yi auren sunna akan sunna sunna bil sunni sunna akan sunna Yawa Allah ya. Kayan ai ba da ina ne. Sakakkiya kawai. Ramaya iska gajeriya.